biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe hudu kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake sarari akan mita sha shida. Hawa Halliru Gwangwazo. Mai sauraro barkanmu da yammaci da fatan mun wani lafiya ga kanin labaran. A Najeriya 'yan bijilanti a jihar Edo sun kashe gwamman mafarautan Arewa akan hanyar su ta komawa gida daga Ribas. tsanantar zaman tankiya a sudan ta kudu ta sanya kasashe kira ga al'ummomin su barin kasar wata kakarfar girgizar kasa ta afkawa sassan kasashen myanmar da thailand da kuma china yanzu kuma ga cikakkun labaran. A jihar Edo da ke kudu maso kudancin Najeriya, 'yan bijilanti sun hallaka wasu 'yan arewa mafarauta su 27 a yayin da suke kan hanyar su ta komawa gida bayan sun bar jihar Rivers. 25 daga cikin mafarauta 'yan asalin jihar Kano ne yayin da biyu kuma 'yan jihar Katsina. Wannan gazamin hari ya yi sanadiyar mutuwar mutane 21 yayin da aka kwantar da biyar a asibiti. Murtala Adamu wakilinmu da Kalaba ya aiko mana da rahoto. wannan lamarin da ya faru a karamar hukumar urumi ta jihar edo ashirin da biyar daga cikin mafarautan 'yan asalin jihar kano bai kuma 'yan jihar katsina sai sauran wasu karin mutane biyar da abin ya ritsa da su yayin da suka yi kokarin kawo dauki malam yusuf jos wani da abin ya faru a gabansa ya min karin bayani kamar haka suna sarin su da adda ina tsaye a gurin suka dinga dukan su da itace har suka kashe mutanen nan waɗansu ma basu kara ƙara su mutuwa ba suka kawo tayoyi suka sa suka cinna musu wuta suka ƙoƙona su a gurin waɗansu sun gudu aka bi su can aka je aka kama su suma wani ma da suka ɗaga dutse suka buga mai wallahi kwakwalwarsa sai da ta fito akwai yan goyin ɗinmu na nan guda biyu da suka haɗa da su suka kashe sannan akwai irin masu ɗan aikin leburanci aikin karfi din na irin ɗan sassa da ciyawa da makamantansu haka guda biyu su ma sun kashe su. Komi shugabannin 'yan arewa mazauna jihar ke cewa kan wannan kazamin harin Alhaji Badamasi Sale yana mai cewa. Alhamdulahi da effort ɗin gwamna da chief of staff ɗin na jihar da kuma shi SSG suka zo suka yi nan take aka zo aka ɗauki mataki yanzu haka an samu an so an kama. Wannan dai ba shine karo na farko ba da irin hakan ta taɓa faruwa da 'yan arewa a jihar ta Edo inda a shekara ta 2021 an halaka wasu 'yan asalin jihar Kebbi su 17 daga dai akan zargin su 'yan ta'adda ne ba mafarauta ba. Sai dai a yunkurin da na yi domin na ji ta bakin rundunar 'yan sandan jihar ta Edo abin ya ci tara. Murtala Adamu, Kalaba, RFI. rundunar 'yan sanda ta jihar kano ta haramta gudanar da bukukuwan sallah da hawa a jihar kano da ke arewacin najeriya sakamakon dalilai na tsaro kwamishinan 'yan sanda na kano ibrahim adam bakori ne sanar da haka yayin taron manema labarai da ya gudana a hedkwatar 'yan sandan jihar da ke bamfai yau juma'a cp bakori lokacin da yake jawabi ga manema labarai ya jaddada muhimmancin zaman lafiya a yayin bukukuwan sallar karama ga dai abin da yake cewa mun ga cewa hawan sallah zai kawo matsaloli na rashin tsaro hawan sallah zai kawo a rasa rayuka da kuma dukiyoyin jama'a to a wannan ne muka zo mu gaya muku mu gaya mutanen jihar Kano baki daya babu hawan sallah babu doba babu kilisa ba za mu yadda ba mu ga doki yana yawo a cikin daukakin dukkan jihar Kano sannan muna gama iyaye su mayansu magana su kiyaye abin da zai jawo tashi hankali da fitina sannan duk wanda za su je su yi ibada su ta sallar idi a shirye muke baki ɗaya nan mu ba kowa tsaro da kuma mu tsare dukiyoyinsu kwamishinan 'yan sandan jihar kano ibrahim adibu bakori ministan harkokin cikin gida olubimi ji ojo ya ɗora alhakin wato guduwar fursunoni da aka samu a gidan yari na kotun karfe da ke jihar kogi kan sakacin jami'ai idan za a iya tunawa a ranar litinin ta gabata ne aka samu labarin tsirewar fursunoni har guda sha biyu daga gidan yarin wanda daga bisani aka samu damar mayar da shida cibiyar yaƙi da yaduwar cutuka ta najeriya ncdc ta bayyana cewa an samu mutane 807 da ake zargin sun kamu da cutar sankarau yayin da aka samu mutuwar wasu 74 a jihohi 22 na kasar a ranar laraba 26 ga watan maris na shekarar 2025 Farfesa Kabir Sabitu masanin kiwon lafiya asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a tarayyar Najeriya ya yi mana ƙarin haske dangane da wannan cuta. last one da muka yi wa 2017 to kaga in ka lura yanzu muna wajen 2025 Sun hmm. shekara bakwai takwas din kenan mukan samu ciwon sankarau mai zafi a irin wannan lokacin amma kafin wannan lokacin akan samu ɗaiɗaiku ba a ce dan dan tsakanin amma irin wannan lokaci akan same su da yawa ya kamata a ce duka ma'aikatanmu na lafiya sun lura da wa'annan sai mu ce to ga wa'annan shekarun sun zago mu yi abin da za a yi rigakafi a yi garkuwa yanda ba zai zo mana da matsala ba amma kamar yanzu yanda ka gani ai kaga jihohin mun gaba ɗaya ta wannan an ce an yi reporting cases daga Sokoto daga Zamfara daga katsina ta can kuma wajen siyobe da adamawa duk dai wannan zon din ana ta reporting lokacin da irin wannan ciwon yake zuwa yakan zo a lokaci ne mai zafi irin watan uku zuwa watan hudu haka Da march zuwa april shine lokacin da yake kaukansa bayan ruwa ya sauka kuma sai ka ga fara raguwa. Farfesa Kabiru Sabitu masanin kiwon lafiya. Babban kwamishinan hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk ya yi Allah wade da harin da 'yan ta'adda suka kai kan wani wani masallaci a ƙauyen Fombita na jihar Tallaberi da ke yammacin jamhuriyar Nijar inda masallata 44 suka rasa rayukansu. Turk ya kuma buƙaci hukunta waɗanda ke da hannu a lamarin. Abba Sa'idu mamba a kwamitin shimfiɗa zaman lafiya na jihar Agadas a jamhuriyar Nijar ya yi tsokaci a kai. in mutum yana da imani in yayi lissafi wanga abu da aka yi vraiment ba ma zancen son kasa ba imani ne ma abba da kwata kwata kwa paske duk wanda yake da imani bai kamata ba ya yayi ataken mutane bayan Allah ba su ci ba su gani ba cikin wanga wata bai yi ba mu da kanmu muna goyon bayan wanga 'yan ta'adda a kamo su a musu hukunci daidai da wadadai da yadda ya kamace su paske sun yi abin da bai kamata ba kuma muna ba da goyon baya a nemo su ko ina suke lungu da sako a nemo su duk inda suke a musu hukuncin daidai da wadadai ba ma su ba har wanda suke da hannu da abu ya kamata a nemo a bincika a diba su ke da hannu bisa abun duka a gama su da su da suke da wanda suke da hannu duk a hukunta su mutane ne wanda kullum gurin su kasa ta koma baya ba ta ci gaba ba Abba Sa'idu mamba a kwamitin shimfiɗa zaman lafiya na jihar Agadas barazanar 'yan ta'adda a yankin Sahel na ɗaukar sabon salo da ke neman zamewa fararen hula da mahukuntansu ga dangaren bakin tulu. A baya na 'yan ta'adda suka koma amfani da na'urorin ɗaukar hotuna wato drone da aka saliyo fararen hula amfani da su wajen kaiwa jami'an tsaro farmaki kamar yadda rahotanni suka nuna a rara na baya-bayanan da miyagun suka kaiwa sojojin kamaru da najeriya a borno wato dr awwal aliyu abdullahi masanin tsaro ne a najeriya ya yi mana tsokaci a kai wannan har-hare da yake faruwa mu bangaren sahel ta hanyar amfani da jirgi mara matuki wato drone dinnan nan hadari ne babba kuma tashin hankali ne wato hadarin da yake ciki shine su yan boko haram ɗinnan sun san cewa ba za su iya gaba da gaba da sojoji ba yanzu sun bullo da wannan dabarar amfani da jirgi mara matuki ɗinnan wanda yana iya daukan makamai da za a iya amfani da shi da a sauke a wurin da ba a zata ba wato kaman bom da sauransu kenan to lalle ne kuma hukumomin tsaro na ƙasa da ƙasa su zauna su nazarci wannan al'amari a ga ta wace hanya ya kamata a ce an bullo musu da za a rugurguza wannan tsarin nasu tun kafin ya yi nisa su gane illolin da ke tattare da shi da za su iya wa sojojinmu da kuma su amfanin da zai yi musu wajen samun galaba idan suka ci gaba da amfani da shi kuma suka ci gaba da gane sirrin shi kuma suka fara amfani da manyan da suka fi wa'anda suke da amfani da su a halin yanzu. masanin tsaro Dr. Awal Ali Abdullahi. wasu labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Arafai. Birtaniya ta buƙaci 'yan ƙasarta da ke Sudan ta kudu da su fice daga ƙasar sakamakon rikicin da ake fama da shi a ƙasar da ke gabashin Afirka wanda ake fargabar ya haifar da wani sabon yakin basasa. Ka misali na ɗauke da ƙarin bayani. Ofishin kula da harkokin kasashen wajen Birtaniya dai ya kuma shawarci duk wani ɗan ƙasar da ke da niyyar yin balaguro zuwa Sudan ta kudu ya dakatar da ita. A cewar wata sanarwa da ministan kula da harkokin wajen ƙasar David lamy ya wallafa a shafin shafinsa na X ya ce dole ne shugabannin Sudan ta kudu su yi abin da ya kamata wajen daƙile bazuwar rikicin. Ƙasashen yammaci da suka haɗa da Amurka da Birtaniya da Jamus su rufe ofishoshin jakadancinsu ko kuma rage lokutan aiki a Sudan ta kudu sakamakon yadda rikicin ƙasar ke ƙara faɗaɗa a 'yan makonnin nan tsakanin shugaban ƙasar Salva Kiir da mataimakinsa Rick Mashal a jiya alhamis ne dai aka je jam'iyyar mashan na cewa tsare shin da jami'an tsaro suka yi a cikin gidansa ya rusa duk wata yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla da ta kawo ƙarshen yakin basasan ƙasar da aka yi tsakanin shekarar 2013 zuwa 2028 wadda ta laƙume rayukan jama'ar ƙasar da dama To kasar Kenya ta tura tsohon Prime Minister Raila Odinga zuwa Sudan ta kudu a matsayin manzo na musamman da zai taimaka wajen warware rikicin tsakanin shugaban kasar Salva Kiir da mataimakinsa na farko kuma da daddan abokin hamayyar Riek Masha wanda ya barazanar janyo komawa yakin basasa a kasar. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Arafai. Kasashen Myanmar da Thailand da kuma wani bangare na China na fuskantar girgizar kasa mafi karfin gaske da ke ci gaba da barna a yankuna da dama na kasashen biyu yayin da tuni aka ayyana dokar ta ɓaci a wasu jihohin kasar ta yankin Asiya. Abdullahi Isa ya haɗa mana rahoto. girgizar ƙasar ta farko ta afku ne a wani wuri mai nisan kilomita 16 arewa maso yammacin birnin sangen ta biyu ta afku ne a wani wuri mai nisan akalla kilomita goma da misalin karfe sha biyu da mintuna hamsin na dare agogon kasar a yau juma'a a cewar hukumar binciken yanayin kasa ta amurka a wurare da dama an hango tilin baraguzan gine-gine a yankunan da aka fuskanci wannan girgizar kasa da ta aka wa myanmar thailand da wani bangaren kasar china tuni sojojin myanmar da ke mulkin kasar suka ayyana dokar ta ɓace a yankuna da jihohi shidda. gwamnatin kasar a wani bayani da ta fitar ta umarci a gudanar da bincike kan lamarin cikin gaugawa tare da tsara hanyoyin soma ayyukan ceto da kuma samar da kayayyakin agajin jin kai kamar yadda ta bayyana a shafin ta na telegram a cewar shaidu biyu daga garin tangno da ke yankin bago da suka zanta da kamfanin dillancin labarai na reuters akalla mutane uku ne suka mutu bayan wani bangare na wani masallaci ya rubuta a kansu Shugaba Vladimir Putin ya bayar da shawarar samar da gwamnatin rikon kwarya a Ukraine ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya domin ba da damar gudanar da zaɓe daga nan sai ya amince da tattaunawar tsagaita wuta da sabbin shugabannin ƙasar. A bangaren ta Amurka ta ce kundin tsarin mulki da al'ummar ƙasa ne ke da alhaki kan makomar gwamnatin Ukraine. Isra'ila ta kai hare-haren makamai masu linzami sassan birnin Beirut fadar gwamnatin Lebanon karan farko tun bayan tsagaita wuta a yakinta da Hezbollah cikin watan Nuwamban bara. Hararin da da suka shafi rukunin gidajen jama'a duk da cewar kasar ta ce ta farmaki sashen makam wato makamin ƙungiyar ne. Azim Bashir Aminu ta hada mana rahoto. Ƙasashe na ci gaba da mayar da martani kan wannan hari da ake ganin ya dawo da yakin na Isra'ila da Hezbollah ɗin yi. Bai da ƙasar ta Yahudu ta yi zargin harba mata jerin makaman roka daga kudancin Lebanon wanda aka faro tun daga ranar 22 ga watan nan wato bai da ta dawo da kisan Falasɗinawa a Gaza. Tun farko Isra'ila ta zargi Hezbollah da kai mata hare-haren amma ƙungiyar ta musanta gabanin harin na safiyar yau Juma'a da ya birkita tsakar birnin Beirut ko da yake babu rasa rayuka kuma tuni jami'an agaji suka fara kwashe mutanen da ke yankunan da harin ya shafa. Farko dama sojin Isra'ila ba su janye daga yankin da suke a kudancin Lebanon kamar yadda yarjejeniyar tsakaita wutar bangarorin biyu ta bukata ba. Wannan ya sanya fargabar yiwuwar cewa dama tuntuni Isra'ila na da nufin dawo da yakin kamar da yadda ta yi a Gaza. Shugaba Emmanuel Macron na Faransa da yi kakkausar suka kan wannan hari ya ce sam hare-haren na Isra'ila sun saba ka'idojin da bangarorin biyu suka cimma ƙarƙashin yarjejeniyar tsakaita wuta a watan Nuwamba yayin da majalisar ɗinkin duniya ta roƙi ɓangarorin biyu su kai zuciya nesa To babbar kotu a Faransa ta yanke hukuncin cewa za a iya tsige 'yan siyasa daga makamansu idan aka tabbatar sun aikata laifi lokacin da suke kan mulki abin da ke nuna cewa jagorar jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayi Marine Le Pen za ta iya fuskantar dakatarwa a siyasa na tsawon shekaru biyar idan har aka tabbatar jam'iyyar ta na da laifi a shari'ar rashawa da ake ci gaba da tafkawa. Haka zalika idan aka tabbatar da zargin Le Pen ba za ta iya tsayawa takara a zaben shekarar 2027 ba. a shari'ar da za a kammala ranar litinin mai zuwa duk da cewa ana ganin ita ce babbar abokiyar hamayyar shugaba emmanuel macron su labaran sun zo muku ne daga nan sashen hausa na arafai Taken labarin wasanni kenan ga kuma Nura Ado Suleiman ya shigo doka da shigowa. To kafin nan barin tana mai kin san mm-hmm. ana iya ziyartar shafinmu na yanar gizo kan ha.rfi.fr mm. ko kuma a bibiye mu ta wannan manhajar tamu wato RFI Pure Radio a dandalin Play Store za a iya saukewa. Sosai to a tuna masu sauraro dai kenan. To haka to <laughs> hukumar kula da kwallon kafar Afirka CAF ta sanar da Masar a matsayin kasar da za ta karɓi bakuncin gasar cin kofin kasashen nahiyar ta Afirka ta 'yan kasa da shekaru 20 da za ta gudana a wannan shekara to da yammacin jiya alhamis hukumar kaf din ta sanar da sauyin da aka samu wata guda kafin a fara ita wannan gasa bayan da kasar cote d'ivoire ta janye daga karbar bakuncin ita gasar mm. saboda wasu dalilai da ba a bayyana ba a yi bayani cikakke a kansu ba mm. to gasar akon din ta 'yan kasa da shekaru 20 za ta fara gudana ne daga ranar shida ga watan afrilu mai kamawa zuwa sha takwas ga watan mayu mm. to wata kotu a spain ta yanke hukuncin daurin shekaru hudu da wato ta soke hukuncin daurin shekaru hudu da rabi da aka yanke wa tsohon dan wasan kungiyar barcelona dani alves hmm. a kan laifin yi wa wata mata fyaɗe a daren ranar 31 ga watan disambar shekarar 2022 to me yasa aka soke eh, yayin zaman da ta yi a yau juma'a kotun ta ce an tafka kurakurai hmm. wajen tantance shaidun da sauran bayanan da aka gabatar hmm. kan alves kin san ko a wancan lokacin da ake yanke masa hukunci ya yi ta kuka da bayyana bakin cikin cewa kage ne ta yi saboda akwai wasu rahotannin da kan ce idan ko da tsama ta shiga tsakani saboda ta ciri kuɗi a jikinsa tunda ai suna da kuɗaɗe makudai malala gashin tinkiya to sai to alƙalai hudu ne suka yi zama suka soke wannan hukuncin da aka yi wa tsohon dan wasan na Barcelona mm. to bayanai daga birnin Madrid na kasar dai ta Spain na cewa a ranar Laraba mai zuwa wato cikin mako mai kamawa kenan kocin Real Madrid Carlo Ancelotti zai gurfana gaban kotu domin ya amsa laifi kan tuhumar da ake masa na ƙin bayyana a wato kadarorin da ya mallaka ko kuma cikakken kuɗin da yake samu mm. domin ya noke daga biyan haraji masu gabatar da kara sun bayyana cewa nokewar da ansaloti ya yi domin kaucewa biyan harajin mm. ya janyo gwamnatin spain tafka hasarar fiye da euro miliyan ɗaya waɗanda ya kamata a ce ya fitarwa gwamnati tsakanin shekarar 2014 mm. zuwa 2015 wanda ya fitar ya huta ko kwarai kuwa to bari mu leka ingila inda tsohon dan wasan chelsea adrian mutu ya ce shan miyagun kwayoyi musamman hodar iblis koken kenan ya yi matukar yi masa illa la'akari da cewar ba don kasancewarsa dan marisa ba to fa ba shakka sai ya lashe kyautar gwarzon dan wasan kwallon kafa ta balando sai hakura ya daina sha sai ai ya riga ai lama eh, eh, aikin gama ya gama domin mhm. ana magana shekarar dubu biyu da uku lokacin da ya bar kungiyarsa ta fama ya je chelsea ya mm. fara haskawa to sai dai shekara guda wato a satumban watan shekarar 2004 mm. aka yi gwaji kuma aka gano hodar iblis a cikin jininsa mm. daga nan aka dakatar da shi tsawon watanni bakwai daga bisani kuma chelsea ta soke yarjejeniyar da ta kulla da shi mm-hmm. tun daga nan kuma sai lamura suka koma to yanzu ya daina ko har yanzu daina sha ai labari ya sha bamban ai ya daina sha amma kuma ai babu kwallon kafan babu kuma ita kyautar ta balando to kaga ya bi babu ba sha yayi kuma babu kwallon kafa kwarai kuwa to bari mu leƙa wasanni da za a buga gobe mm. akwai wasannin da dama amma na Spain din kadai na hakaito inda za a kara tsakanin Real Sociedad da Real Valladolid a gasar La Liga kenan mm. sai Espanyol da Atletico Madrid akwai Deportivo Alaves da Rio Vallecano mm. sai kuma Real Madrid da Leganes da za su kara to muna godiya Nura da To yanzu kuma sai sharhin jaridu ga azma Bashir amina ta shigo barka da shigowa. ke Hauwa. Jaridu daban-daban daga sassan duniya sun mayar da hankali kan ibtila'in da aka waye gari da shi a yau dinnan wanda ke mana jikin mm, kawo shi a cikin labarin ki. Eh, wato wannan karfar girgizar kasa da ta afka wa kasashen Thailand da Myanmar da kuma wani sashi na iyakar China. Mm. Amma bari mu karkata ga jaridun nahiyar ta Asiya tunda a yankin ne wannan iftila'i ya afku. To jaridar asia times ta mayar da hankali ne kan alkalman mutanen da suka mata a wannan iftila'i mm. inda ta ce cikin kasashen biyu wato thailand da myanmar kadai mm. girgizar kasar mai karfin maki bakwai da ta kashe mutanen da yawan su ya ta sama ɗari da hamsin domin adadin ɗari da arba'in da bakwai ne mm. eh, kuma babu alkalman wato na china kenan babu jaridar bata samu alkalman mutanen da suka mata a bangaren china ba a cewar jaridar wannan alkalma fa bai kunshi na mutanen da suka yi batan dabo ba domin ko akwai ɗaruruwa da har yanzu ba iya kaiwa ga inda suke ba mm. don haka babu tabbacin ko suna raye ko kuwa rayyaye halinsa to bugu da ƙari asia times ta ce girgizar ƙasar ta jikata mutanen da yawan su ya kai bakwai da da saba'in ɗari uku ciki har da waɗanda ke cikin mawuyacin hali kuma za su iya mutuwa kowane lokaci daga mm. yanzu mm. to a nata ɓangaren kuwa jaridar brunei times ta mayar da hankali ne kan aikin ceton da jami'an agaji suka bazu jim kaɗan bayan afkuwar wannan iftila'i inda ta ce duk da yake an sami isar jami'ai a yankunan da suke na cikin gari mm. amma har yanzu fa akwai dubbai da ba iya kaiwa gare su ba kuma suna tsananin buƙatar agaji a wajen gari to ita kuwa saudi gazet can a birnin jidda tsokaci ta yi kan kiraye kiraye majalisar ɗinkin duniya game da halin da ake ciki a sudan ta kudu ba da shugaba salbakir ya tsare mataimakinsa na farko mm. wato rick mashar a tsarewa ta gida mm. to saudi gazet ta rawaito sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya na roƙon ɓangarorin biyu su kai zuciya nesa a wani yanayi da tuni ɓangarorin da ke biyayya ga kowannensu mm. suka fara gwabza faɗa ko da yake babu batun arsarar rayuka mm. kin san dukkanin su bangarori ne da ke rike da makamai a ita wannan kasa ita ma kasar Kenya ta tura manzo na musamman da zai shiga tsakani kan wannan rikici to jaridar al arabiya kuwa sharhi ta yi kan har Isra'ila a Lebanon da kuma sassan Gaza inda jaridar ke cewa duk da yake babu batun rasa rai a Beirut mm. amma har sun saba wa yarjejeniyar da bangarorin biyu suka cimma a watan Nuwamba mm. wanda ya kawo ƙarshen yakin watanni tsakanin Isra'ila da Hezbollah sai dai al Arabiya ta ce can a Gaza mutane 22 ne Isra'ila ta kashe a yau Juma'a baya ga rusa tarin gidaje lura da yadda kasar ke farmakar tsirarin gine-ginen da suka rage a kudanci da arewacin Gaza mm. waɗanda bata kai ga rusawa ba gabanin kulla mm. yarjejeniyar tsagaita wuta. godiya Azima Bashir. Farashin kayayyakin masarufi ya yi tashin goron zabo a Nijar yayin da ake shirin bukukuwan sallah karama wato Idil fitar kama daga kaji zuwa zaɓe ya harta ga shanu da kayan miya. Magidanta na kokawa akan wannan matsala da ta riske su cikin rashin kuɗi. Ga ƙarin bayani a rahoton Aisha Shehu Kabara. Irin wannan yanayi dai dama ana zargin 'yan kasuwa da tsawwala farashi domin samun ƙazamar riba. to sai dai a cewar malam garba dan kasuwan kayan miya a kasuwar mata ta maradi tsadar kayan miya a irin wannan lokaci ba daga gare su bane. To magana sama Allah bangaren kala gebe inda ya jajibar ta kama to komai kayan ke arha to sai an kara musu kuɗi kuma ni karin daga gona ke taso a barga lahimu ne ba kenan ana ganin kasuwa ɗaya rana ce in ma baka sai wani sai zai kenan wani tsari mu dole mu dauke ta kuma dole mu mu saida ta idan muka ba hali kuma ba hali mu saida mu haka nan. Kaji da zabi dai a yanzu ba sa tabuwa daga jaka uku sun kai jaka biyar har ma da ɗoriya abinda malam Buhari mai zabi da Malam Usman Mai Kaji suke cewa kasuwa ce kawai ta halinta. shi wannan wata azumi da ya kama sai daidai da ma'aikata sun samu kuɗi kuma aka yi daidai da azumi ya kama sabon wata kowa gidan shi yana so a mai emiya mai sai a zaburo kowa na sai shi ya kawo na ba kuɗi saboda yan sallah ta kama karama mutane sun hiddo kaya saboda akwai su kamar zaman kakasa ne haka kaza akwai ta kikka biyu akwai ta biyu da rabi a kikka uku tunda haraka ce ta kuɗi kuma babu kuɗi. magidanta dai irin su sa'idu da malam sani sun koka da wannan tsadar. shi farashin gaskiya ya tsada yanzu kuma gaskiya muna lokacin sallah sallah an ta zo a mana sauki amma yanzu abu tsada yake zabo kana jin shirin jika biyar ka biyar zabo guda jika biyar ina haka bai ba gaskiya na so kaji da hudu jika goma sha sha uku suna da girma sai dai sun yi tsada sosai saboda Allah a bangaren shanu rashin shigowar 'yan Najeriya saboda faduwar naira ya sa 'yan kasuwar mali mamaye kasuwannin inda suka sanya ta tsada malam isufu mai siyar da shanu ya bayyana mana halin da ake ciki to farashi na farko da yanzu misali karamin karhi dai daga bakin 300 ne 350 400 450 har 500 dan shekaran jiya ma daga mada akwai wani saguna wanda muka sau ka 700 muka sau shi jikka 50 banda al'arashi banda kudin suhurin shi shi kadai da guda inda yan malin tabarakallah sai dai na kirkin suka zo dai sai su amma yan Nijeriya suna shigowa kada han da han ba sosai ba rashin farashin sai shi ya kashe kasuwar mu wannan tsadar ta zabi da kadi da manyan dabbobi ta sanya al'umma yin dabara yin watanda inda suke harhaɗa kuɗi dan sayan shanu su yanka domin samun sauki muntari idi shine shugaban da ke tattara kuɗin a irin wannan haɗaka in saniya ta yi sauki ana iya same ta kimanin jika 200 da wani abu Ka gasa kuma in ka ce babba za ka sai za ka same shi har jika 300 har 400 saniya nake sai saboda kamar an yi samun sauki cikin tahe ina samun mutum 20 25 ishirin da uku kashi jika goma ne mai rabi kuma jika biyar ne yake bada. Rashin kuɗaɗe dai shine babban matsalar al'umma da ke fuskanta a yanzu. kuma har yanzu ma'aikata na shan bakar wahala kafin samun kudaden albashi yayin da bankuna har yanzu ke kayyade kudaden da ake iya fitarwa lamarin da ke tsananta karancin takardun kuɗi a tsakanin al'umma aisha shehu kabara arafai hausa To al'ummar musulmi a sassan duniya na gab da kalmala azumin watan Ramadana watan da suka tsananta ibada da addu'o'i da ayyukan alheri sai dai a mafi tarin lokuta mutane na yin watsi da kyawawan darussan da suka koya a cikin watan na Ramadan da zarar an kammala azumin. Kan hakan ne Abdurrahman gambo Ahmad ya tattauna da Sheikh Dr. Hamza Umar As-Sudani Zaria malamin addinin Islam a Najeriya don jin abubuwan da ya kamata musulmin su mayar da hankali a kai yayin da ake kammala azumin. mutum musulmi a watan azumi ya kyautata ibada ya fuskanci Allah da gaske ya yi ƙiyamun layil ya yi karatun alkur'ani ya cika lokutansa da yawan zikirin Allah da ayyukan alkhairi to wannan bangare guda ne bangare na biyu kuma musulmi ya kyautata wa 'yan uwansa musulmai ya ba su sadaka ya yi kyauta ya yi yafiya ya yi haƙuri da cutarwansu hawan da yake nemansa da fitina ko shar duka ya yi haƙuri saboda alfarma da daraja na wannan wata na ramadan to kuma akwai wani darasi mai girma wanda shi ma musulmi duka ya kamata su ɗauke shi na cewa al'umman musulmi sun haɗa duk lokaci ɗaya a wata ɗaya sun yi azumi a iri ɗaya daga fitowar alfijir zuwa faɗuwar rana to shi ma wannan wani ramzi ne mai girma na ƙarin haɗin kan al'umman musulmi da cewa al'umman musulmi al'umma ɗaya ce a addini ɗaya ne kuma manufansu ɗaya ne ibadan su iri ɗaya ne ashe duka waɗannan darussa ne masu girma mutum ya kamata musulmi ya ɗauke su a matsayin darussa na ramadan ke faruwa ne mutane suke kasa ɗaurewa akan halaye masu kyau da suka nuna a cikin watan ramadan an yi ma wani malami irin wannan tambaya cikin magabata ya ce tar da mutanen da su ko basu san ubangijinsu ba sai a ramadana ai da sun fahimta za su gane ubangijin ramadana shine ne sha'aban shine na shawwal shine na zulqa'ada shine na zulhijja kuma fa'idan da ake nema a watan azumi shine cikin wannan fa'idojin ayyukan mutum sun lalace alakarsa da Allah ya yi baya to azumi ya zo ya kyautata alakarsa da Allah kuma a zuciyarsa ta ƙara kyau al'amuransa su mike su yi akan siratul mustaqim to bayan ramadana ma ya zan ya tafi akan hakan nan to a akar makallahu nan da wasu 'yan sa'o'i musulmai za su fara ƙoƙarin fitar da zakar fidda kai a yi musu tunatarwa mana game da wannan ita zakka ta fidda kai wato wata zakka ce aka kira ta zakka amma a hakikanin in an kalle ta ta wani fuskan za a ce sadaka amma annabi saboda girman lamarinta sai ya kira ta zakka zakka an saba a yi ta da nisabi ta shekara ko in an yi noma ne ko a sai wannan aka ce a zakka ce duk wani mai harai duk wani mutum namiji ko mace babba ko karami bawa ko ɗa za a fitar mashi da sa'i guda na hatsi ko abincin da ya zama shi ne mafi girman abinci ko mafi cikin abubuwan abinci da kayan abincin da aka fi saba da shi a garuruwar musulmi. Ko za a yi wa mutane tuni dangane da ladubba na fita sallar eh. idi? To sallar idi wasu malamai sun ce wajiba ce ko farilla ce kan maza. a mata suna mu'akkada wasu kuma suka ce a duka maza da mata suna ne mu'akkada ana son mutum ranar idi in yi waye gari na idul fitar kafin ya yi komai ya samu dabino uku ko biyar ko bakwai ya ci sa'an nan ya yi wanka irin wankan da ake yi na juma'a ko na tsarki dai wanka dai na addini na shari'a sa'an nan ya samu tufafinsa sababbi aka fi so in ba haka ba mafi kyawun tufafi da ya mallaka ya sa wannan tufafi ya sanya turare ya kama hanya zuwa idi yana tasbihi ko yana barin nan da aka saba Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd tattaunawar abdulrahman gabba ahmad da shek dr hamza umar a sudani zaria to da kam ka zo karshen zagayen farko na labaran amma tun da fari kun ji cewa a najeriya yan bijilanti a jihar edo sun kashe gwamman mafarautan arewa akan hanyar su ta komawa gida daga rivers tsanantar zaman tankiya a sudan ta kutu ta sanya kasashe kira ga al'ummomin su barin kasar wata kakkarfar girgizar kasa ta afkawa sassan kasashen myanmar da thailand da kuma china

sarkin muwa sannan kai kai allah kawar muwa in mun aro ka za ka karbe muwa kai duba da ido na kan muwa dan kan walar muhammadu ka hasbiya allah hazibin allahu kuma da fata an ji daɗin wannan